وقال مالك رحمه الله تعالى في من أدرك من صلاة المقيم التشهد أو السجود أو لم يدرك الركعة إمام مالك لا يجد أمرا يا ود أن أدرك من صلاة المل أدرك التشهد كده يتعب بدا كل الرضا من جدا حسن فيني وانا وطمة فيني أو السجود كل سامو جدا كريش ولم يجد الرقعة بيسا مرقو إبا هو أتي بيسا مرقعة مدابا وهو مسافر أنه يصلي ركعتين سيصلى ركعتين لأنه لم يدرك صلاة الإمام هذا ليس مثل الإمام قال وقال مالك صلاة الأسير في دار الحرب أربع ركعات إلا أن يسافر به فيصلي ركعة ها إيه ba zai ya sabon izamu ba ne ke ke zama tun da bai samu komai ba sallar sa abin da aka ce nan wani ba zai bi shi sallah ba eh, amma da yi sallar sa haka salatul asiri wannan kamamme mene ka zai san ba fi daril harbi har ba wata a shi ko irin wannan kamawa in an kama mutum don ƙarshen sa da ya dawo ba su yi wani shi sai yi da ma shi Allah duk da kuma isa ce to mu fa kwana biyu ne ko dai ka faɗi a gida ko ka faɗi bayan kwana biyu awa arba'in da takwas har bai kama ne sai ce za a ja maka ka an ta asiri da za ga mutum kila ƙarfi kuma a gaban ka ga ana ta ba ta ba da an ɗauke wannan kai kana kallo an fa abin din na an fasa kan wancan kawai ya tarwa kai kowa da gaya wanka da gaya musu ana da biyar da ka gaya musu in kuma ba a kalan mu ba awa ashirin da hudu ne yanzu ka awanka ashirin da uku ashirin da hudu sauran awa ashirin da biyu hudu ka faɗa musu su gaggawa su kawo ba wani abu ne ba iya mu karɓi ma mu kashe ko ba dama ka faɗi shi da wannan sai mutum ya je shi asiri لأنه لم يدرك صلاة الإمامية لأن أوتوا أنك أصير نفسك أجد أن حد أربع ركعات إلا أن يستغفر به فلا أن يتبع به فيصلي ركعتين إيه ko su ma haka nan ne su ma a fiye ne kenan kuma kullaje sai dai amma bakin maure a ka'idan ba a kashewa kuma za a mayar da su wannan bannan za su yi kasaro sai dai a koyaushe ana iya zuwa ta za su ana iya cewa an tsari ba magana rana amma ƙarshe na in an jima nan ba a garan da mota an ce za a wuce da su tunda ayyar sun bambanta da asiri na sabon a cikin yau sa zan dawowa قال وقال مالك رحمه الله لو أن عسكرا دخل دار الحرب عند رأتي جندون ذات شكاكة ياكش فقام بموضع سكران أو واحد شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك فإنهم يقصرون الصلاة tunda اخوه ايشي انا ايشي cewa ainihin su tafi shi ke فإنهم يكسرون الصلاة قال وليس دار الحرب كغيرها أفإن ذلك يا أكيب ما كما فعلا أفشي الله أنا وإن متاني كيف ما شريعة أنا يكشف ما كيف ما أبنى قال فإذا كانوا في غير دار الحرب أما إن أسن دفك باتيك با فنووا إقامة أربعة أيام سكينين زما قوانا هدو عاتم الصلاة كانوا كده wanda suka fita training wanda inda za a je training ina ga wani lafiya lamar yake ba fafai ba fada aka je ba in fada ya zo faɗuwa inda ka ga ɗalibai ne sai an dubi inda za su je su zama lafiya ba sai ne duk ba a kai su ba ko da mutum zai iya mutuwa a wurin training to amma dai inda ya kai su ba kai inda za faɗa ba wannan za su cika sallah su za su je su sati za su je su yi wata za su cika sallah su قلت له فإن كانوا في غير قرية ولا مثل إذا إنت سكي با غريبا ba بقي بني راحل أكان مالك يأمرهم أن يتم قال نعم قلت أرأيت إن أقاموا على حصن حاصروه فإن سنت إيه أقام ولدري فدسكا كيوي باشي داباهتا في أرض العدو شهرين أو ثلاثة أيقصرون الصلاة قال قال مالك نعم من الصلاة أقول شيء أنت تنظر إن أظن يا أخي قرص بغم تكيسو وكيء يشي عن أبي حمزة قال قلت لبنك عباس رضي الله عنهما إنا نريد المقام بخلاصنا إذا مكجي في الجبل منا دنوا خلاصنا بكرة في الدول بالوقت أقسم قال صلي ركعتين مهما قلت كذا كي صلى ركعتين بيو وإن كنت أقمت عشر سنين تبين لديه كودا كاشي كلا من حديث وكي عن المثني بن سعيد الضبعي عن أبي حمزة ما يقول أن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين an wajartar da sallah a biyu biyu su ne farkon wajartar da ita a otimman salatul habari sai aka cika fara gida ta koma a yadda take a yau wa okirra salatul safari aka bar ta tafiya kamar yadda take a farko a alfari da ula kowane tafi yayi ne